gatan gatan ku daga. Wannan murya da kuke ji ita ce ta kanda ɗan sarki kewaye da ɗiyanta mata da jikoki tana ba su labarai na tarihi da ke cike da ma'ana na koyon zaman rayuwa waɗannan tatsuniyoyin yawanci tana yin su da daddare. daren na aka gatana ya sa huta wanga in ya yi wanga shi wanga ya yanzu abin da ya sa aka yin gatana kaga na ana samun tarihi ka samun komi da komi ka samun ilimi ka gani ko tun da gatana ka ji ba gani yanzu mutanen da sun yi kokari mana babu lakwal babu komai ka gani mutum shi kirkiro abu cikin kai sai ta yin ta ta har wani shi koya shi amma su a ce ha ai ta da rana na dan saboda ha batan kai amma kai gata na ba kai gata na ba batan kai Allah ya kawo shi sai ka batan kai yanzu babu gata na ba komai duk da cewa wannan al'ada na kan hanyar bacewa kande na ci gaba da yada wannan al'ada ta hanyar koyawa jikokinta da ɗiyanta mata misalin sa'adatu wallahi sosai ka jin daɗi tunda na ɗauko gatana daga wajen ma'aikiyata in muna zaune ba mu yin komi in dare yayi tana koya min ko yanzu dan mun yi armi na wani yana gidan shi kenan ba mu samu lokaci duk tana koya muna amma lokacin da ba mu yi armi ba duk mu duka ita ga koya muna da dare yayi ka ci abinci kowa sai ce to ya zamna sai mu zamna mu duka kowa tana koya mai tun muna saurare muna ce to to sai kwana dauke mu lokacin nan tun ya yarinya ma ban kai kwarai ma nake yarinya amma muna zuwa radio mu da ita muka zuwa tare mun ka ta yi gidan radiyo ta yi nata ni ma sai in ce ni ma ina so in yi kuma sai a bani wuri ni ma in yi kande na farin ciki da gadon da take yadawa da kuma za ta bar arta.